ربهم إلى صراط العزيز الحميد malam muhammad baba gusau allah ya ji kansa allah ya masa rahama allah subhanahu Wata'ala, kuma ya sa ya ainihin wato huta a daidai wannan lokaci bayan sallar la'asar da muke gabatar da tafsirin alkur'ani a wannan unguwa ta barakallahu bayan gidan madinawa wannan gari na gusa wannan jiha ta zamfara muna roƙon Allah ta'ala Allah ya sa ƙur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira abinda aka ce mun cikin wannan littafi Allah ka ba mu ikon yi na bari Allah ka ba mu ikon bari abinda aka ambata na rahama Allah ka haɗa mu da ita na azaba kuma Allah ka tsare mu da shi don tsarkin sunayensa akwai yan tambayoyi da ya kamata mu amsa kafin mu zo mu magana akan abin da ya shafi a gudunmuwar da muka buɗe muka ce za a bayar

a tutun da ka riga ka gane ƙarya ya mai ai baka buƙatar ka kanta dai buƙatar ka ba ta lokaci ainihin wato a kansa eh? umar musulmi cikas wajen ci gaba a zamanance a duniyanci in ka tafi a ce za ka tafi harkar neman ilimin kimiyya da fasaha su bata addini haka ake amma akwai asalin abin da bai bukatar mu tsaya mana rigingimu a kan su wani abin ya zama cewa ya faru ma'alumin min addini duk darura ne duk duniya duk jahilcin ka ya kamata ka yadda haka abin yake amma wannan mutanen suka zo suka jirki da abin suka ce da haka abin yake ba yanzu ku ɗauki maganar cikin manzan Allah ya mutu duk duniya duk duniyar masu hankali san san cewa wanda ya mutu ake wa kabari ba wanda yake da rai ba duk wanda ya je madina kuma za a ce masa ga kabarin manzan Allah amma haka aka zo aka jirkita abin aka ce manzan Allah bai mutu wani ya ce maka ya gan shi a zamfara wani ya ce maka sun haɗa a kano wani a nijar wani a daka wani a Inani ne annabi ya ba shi wani abu kuma mutanen makkan da madina inda ya fi kusa da kuwa ba ba wanda ya taba ce maka yana ganin annabi ya shi wani abu ba sai kan afirka a nan ko dai a najeriya ko a wani guri shi zai ce maka ya haɗu da annabi a wani guri ya shi wani abu kuma ka ce ba gaskiya ba ne ya ce allah ya kashe shi kan nan makiyin annabi ne duk ba ka yadda ba har abin ya zo ya zama renin hankali abin ya zo ya zama renin hankali da renin wayanda wani kawai sai zai ce maka ai ɗazun nan ma'aikin Allah ya zo suka ci shinkafa da wake da da wuri ka zo da ka gan shi yanzu yanzu nan ya kwana haka fa ake yi Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace ta mu je ta gaba mu ji me yake cewa wanda ma zai kamata ya zamanto mutane wani abu da za a ƙara wa mutum ko allura ko wani abu madama abin da za a ƙara mai yana da alaƙa da abin cike in an wa mutum zai ji ya ƙoshi lalle wannan abin yana karya azumi amma abin da za a wa mutum wanda ba shi da alaƙa da in an yi wato koyi magani ne zai da alaƙa da abinci to baya karya azumi mu idan suka haɗu a ƙur'ani to al'islamu daban al'imanu daban kun ɗaiɗe ne to a kowane lokaci da al'islamu da al'imanu ma'anarsu ainihin wato ɗaya ka hadisin mala'ika jibrilu da ya kasa musulunci zuwa gida uku a al'imanu al'islamu da al'imanu da al'ihisanu shine abin da aya ta faɗa a cikin suratu fatir cewa sun ma'aurasa na kitabin da bina na min ibadina a minhum zalimun da nasihi malamai sun ce a nan ake samun mataki na musulmai da yawa mutumin da yana iya aikata kaba'ira sannan yana iya sarkaci da ababen da Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato dora masa na wajibi sannan wa minhum muqtasidun shine wanda yake kokari ya nisanci wato haram yana aikata wajibai amma aikata makaruhai yana masa sauki sannan a aikata abin da yake mustahabbi ne yana masa wahala sannan wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah shine mataki na al-ihsan sune wanda suka kire da ainihin wato alkhairi da izinin Allah subhanahu wa ta'ala wadaka martaba ta al'imanu tana gaba da martaba ta al'islamu wanda galibin musulmi za ka ga a wannan matakin suke ba ma mataki na biyu ba mu je ta gaba don ba lalace ba mai zai kai musulmi aikin labaranci a coci wai har a ɗauki kwangilar gina coci a ba musulmi lalacewa ce ke kawo haka Allah ya kiyaye da kuma neman cewa ta kowane hali mutum zai nemi kuɗi ba damu ba da cewa halal ne ko haram ne yasa duk abin da ka samu a duniya daga cikin tambayar da za a yi maka guda hudu in ka tsaya gaban Allah sai an tambaye ka an malihi min aina tasabahu yanzu ba za ka ji kunyar Allah ba ka tsaya gaban Allah ka samu kuɗi ya tambaye ka ina ka samu ka ci gina tuta kai ba za ka ji kunya ba ba za ka ji kunya ba kana musulmi ka samu kuɗi ya tambaye ka ya ce ina ka samu kuɗin a ce ai wuce ka gina ka samu kuɗin kana musulmi ba za ka ya kamata mutanenmu su ji tsoron Allah akwai tambayar da idan mutum yana musulmi kwata-kwata bai ma kamata a ce yayi ta ba wallahi kwata-kwata bai ma kamata a ce mutum yayi ta ba to haka za ka ga al'amura sun riga sun lalace sun ya mutu ko abin da ya dame mu me za mu ci me za mu sha ta wace hanya abin da za mu ci ko za mu sha bai dame mu ba in dai zai zo ta kowace hanya ne to ya daɗe bai zo ba shi ne halin da muka samu kanmu a ciki har ya zama yanzu maganan halal da haram ko alhalalu shine ma hallafi ya dina duk abin da ya faɗo hannun mu to halal ne haram kawai shi ne abin da bai riga ya faɗo mu ba aka muka ainihin wato waye gari su shi sa ina mamakin yadda mutanenmu duk abin da ya taso wani kawai sai zo sai rude sai cewa ai ga kafare nan sun tsere mana kira ma ya ba za su tsere mana ba me yasa Allah ya ce cewa annabi la yughurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad wa inna suka kafarta ta hanyar jin daɗi irin na rayuwa Allah ya ce wa annabi kada ya rude ka mutum ne amma aunansa shi bai da halar bai da haram ba maganan yanzu sallar asuba ba maganan sallar azhar ba da asar ba magriba ba isha babu azkar a rayuwar shi ne eh? ta yaya za a kai da kake da wannan tsarin a rayuwarka kuma rayuwarku ta zama dire da irin da shi shi yasa Allah ya faɗa cewa ya alamuna zahiran min al-hayati dunya amma wa hum an al-akhirati ghafilun duniya ce yadda za a yi ta kyau sun sani amma maganar lahira kwata kwata ba ta ajandar su in kai ma ka zo ka ce kana so kai ma

tun da manta ya kashe wanka lokacin ya sallah a lokacin lokacin da lokacin sallah a gurinsa babu komai tattare da shi wallahu alam akwai iyalan gidan malam wazilu kuma kamar da na faɗa jiya cewa yan uwa sun fara aiko da kuɗaɗe muna neman gudunmawa daga yau sha biyu ga wata sha uku sha hudu sha biyar in allah ya yarda wanda za mu taimaka ma iyalan gidansa da shi akwai akawun na uba ɗaya sufuli daya bakwai shida sufuli daya bakwai sannan sai uku sufuli a sunan akawun ɗin maki suleiman uba da turanci 1017601730 a kamar yadda na faɗa jiya na ce a mu'assasan mu ta naira dubu hamsin a matsayin gudunmawa akwai wani bawan allah ya aiko da naira dubu ɗari ya cikar a faɗi sunansa ban dai daga na gama tattarewa ba amma ya turo min ɗazu cewa akwai wasu bayan allah akwai wata baiwar allah a hajiya binta musawa ta aiko da naira dubu goma ita ma ta hannuna ta ce a saka a wannan akawun ɗin saboda haka ya turo min cewa a na duba ko zuwa gobe ne adadin mutanen da suka sassaka tsakanin mai dubu daya da naira dari biyar dari biyu dubu daya da dari biyu na ga wani abu makamantan irin wannan kusan kamar mutum biyar haka da suka ainihin wato saka kuɗi na haka kofa a buɗe take ga waɗanda za su ba da gudunmawa a wannan ɓangare in allah kuma ya ba da iko mutane su ainihin wato taimaka ɗin أكرمك الله بسم الله وإذا جاءوكم قالوا آمنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا Allah ta'ala yana ci gaba da bayani dangane da waɗannan mutanen yace wa idza ja'ukum idan suka zo gurinku qalu amanna sukan ce mun yi imani wa qad dakalu bil kufri Allah yake alhalin da kafirci suka shigo wa hum qad kharaju bihi kuma kafircin suka fita wallahu a'lamu Allah dama ya san bima kanu yaktumuna duk abin da suke boyewa ainihin wato zukatansu alwawo dinnan harfu atifin ne mabniyu na alil fitihi la mahalla da humin al'ira za dinnan wato kayan aiki ne na sharaɗi wato ada ta sharɗin ne mutanminun a ma'ana sharɗi sannan zarfu zamanin ne mabniyu na alil sukuni fi mahalli nasibin huwa mudafin ya'u fi'ilun madin mabniin ala suku ala damma littifalihi bi wawul jama'a wal wawu fi mahalli rasul fa'il to daga nan ne zaka fahimci fi'ilin ja'a ba kowane lokaci yake zuwa lazim ba haka wal kafu mabniin ala damma fi mahalli nasi mafulin bihi wal mimu alamatul jam'i lil mutlaq jumla wannan wato fi'iliya ta ja'ukum ita ce fi mahalli jarrin mudafun ilaihi wa idza ja'ukum qalu za su ce muku amanna mun imani qalu fi'ilun madin ne shi ma bumunin don mi litisalihi bi waw jamaa wal fi mahalli raf'in fa'il amanna shi ma fi'lun wa fa'ilun ne domin فعل ماض أصلي مبني على السكون لاتصاله بناء alal على الفائل wana fi mahalli rafin fa'id za ka sai zamanto wa huwa sahibul hal shi ne ma'abucin hali ɗin abinda zai biyo baya na wa ƙaddakalu bil kufri alwawu sai zamanto wawul hal a fi'ilin madin ne a harfu ta haƙiƙin nema a fi’ilun malin mabni na alasukun jakalu fi’ilun malin ne mabni yun alas don miliki salihi bi wawun jama’a wadwawu fi mahallarar in fa’in bilkufri alba’u harfu jarrin ne ya jillu alil musa haba ta kima’a tare da kafurkin suka shigo da aka alkufri isma majarurin jilda wa alamun jarrihi alkasara a zahira ainihin wato ala akhiri waccan jumla ta waqad dakalu bil kufri ita ce fi mahalli nasb maf'ul qawl na ainihin wato qalu inna Allah mutakassin sarki ya faɗa yace sun ainihin wato ce in ji Allah subhanahu wata'ala sanan fi'ilin dakala ya dakulu a al-kufru kafirci abu ne wanda yake hissi ko ma'anawi ganinsa ake yi da ido koko abu ne na ma'ana eh? ma'ana ne ko ba hissi ba ne ko to shi yasa idan dakala ya zo ya shiga cikin abin da yake hissi ne ido yana gani a lokacin za ka ga fi'ili yakan zama yana da mafulin bihi kamar wa dakala almadinata almadinata garin in an wa na ya je gari kaza ana garin ganin ko ba a gani kullama dakala alaiha zakariya al-mihraba ana ganin gurin ko ba a gani wa dakala ma'ahu sijina katiyan ana gani ko ba a gani ana gani amma in ya shiga cikin abin da yake ma'anawi ne ba hissi ba ko a lokacin fi'ilin dakala lazim ne ba muta'addi bane shi yasa anan aka ce wa qad dakalu bil kufri kamar yadda ake cewa idan ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna me aka ce fi dinillahi ba a ce wa ra'aitan nasu na dinallahi ba saboda addinu ma'anawi ne ba hissi ne to haka nan yadda addinin musulunci yake abu ne ma'anawi haka ma shi ma kafirci yasa wani gurin Allah sai ce mana ya ayyuhal ladina amanu sai ce udkhulu fis silmi kafa saboda abu ne wanda yake ma'anawi wato ba ainihin wato hissi ba وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به ذاك wannan jimlan ita ce fi mahalli nasibin hal to idan jimla ta zo ta tsayi abinda za ka kalla abinda ya zo kafin ita idan an samu fi'ili da fa'ili babu maf'ulin bihi to jumlar da za ta zo fi mahalli nasibin halin min fa'il ne in ku an samu maf'ulin bihi fi mahalli nasibin halin min al-maf'ul ne wannan shine yanzu da aka ce wa idza ja'ukum qalu amanna yanzu da amanna a nan gurin yana da maf'ulin bihi to abinda waqad dakhalu bil kufuri za ta jumla fi mahalli nasbin halin min al maf'ul amma tun da babu maf'ulin bihi fi'ilin amanna a nan lazim ne da aka jumla ta waqad dakhalu bil sai ta zamanto fi mahalli nasbin halin min al fa'il Allah ya sa ɗalibai sun gane abin da nake faɗa. Da haka wayannan mutanen Allah ya ce idan sun zo wayanda suke da su ga yahudanci da kuma munafunci sun hada da sai su zamanto sai su bayyana imani da shi za su shigo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma da wannan abin za su fita yan ku gane cewa ba faiwa ake yin yaudara ba manzon Allah ma ana zuwa mai da wannan rigar a fata sai dai in ka fata wahayi ya zai tona maka asiri a cewa da ƙarya iki ya zo ya shigo yadda ya shigo haka ya fita ya haka ya zamanto al-imam da yake cewa haula nasun min yahudi kanu na ala rasulillah wayannan wasu mutane ne cikin yahuda za su zo wajen manzan Allah yukbirunahu annahum mu'minun bima jaa bihi sai ta faɗa min cewa ai sun imani da abin da annabi ya zo da shi daga wajen Allah amma wahum mutamassikuna bi dalalatihi kuma ƙarya suke abin da suke kai na ƙata suna nan riƙe da shi yana mamakin yadda wani musulmi yanzu zai rudu da maganganun da yake fitowa daga bakin waɗannan mutanen bayan gashi Allah ya ce annabi ma cewa suke wa idza ja'ukum qalu amanna in sun zo wajen annabi za su nuna masa sun yadda da abin da yake kai amma da kafirci suka shigo kuma da kafirci suka fita ba su yadda ba kafakka suke so su kwata suke hankali da su wannan shi da haka malamai suka ce alba'u fi qawlihi ta'ala dakalu bil kufri wa kharaju bihi yufidu ba'a al kufri ma'ahum yana fa'idatar da wanzuwar kafirci tattare da su halata yadkhulu wal khuruj halin da suka shigo da halin da suka fita min gairi nuqsanin wala taghyirin fihi albatta ba tare da kafircin wai ya ragu ba saboda sun shigo wajen manzan Allah a yadda suka zo da kafircin saka suka fita da haka sai ya ce kamar yadda ake cewa da zainu bi sau bihi wa da bihi ai ay baqiya sau buhu halar kama da kama halar dukuli al'imam tabbana at tsabari a cikin tafsirin sai ke cewa ƙoli ta'ala zikir huwa ayyuhan ja'ukum na mu'minuna ha'ula'il munafiquna min al-yahud kaga ga yahudanci kuma ga munafinci dan dama munafinci shine fadar abu da bakinka wanda ba shi ne a zuciyarka shi yasa daga cikin abin da za ka yi kaka tsantsan ko a babin mu'amala ka guji abin da kake faɗawa mutane amma kai ka san ƙarya kake abin da ke bakinka ba shi ne abin da ke zuciyarka halu amanna da kuma sai sai ai saddaqna bima ja'a bihi muhammadin muhammadin sallallahu alaihi sallama. ai mun gaskata abinda annabinku ya zo da shi daga gurin Allah wattaba'nahu ala dinihi kuma mun yadda addinin shi mun bi wa hum muqimuna ala kufrihim wa amma suna nan tsaye akan kafircin su da batan su addakalu alaikum bi kufrihim sun shigo gurin ku da kafircin su alladhi ya'taqidunahu bi qulubihim wanda suka kudirce a zuciyarsu wa yadmirunahum fi sudurihim sannan suna ɓoye wannan kafircin a zuciyarsu wa hum yabduna kadiban at-tasdiqa lakum bi alsinatihim ta hanyar karya sai su bayyana muku cewa ai sun yadda amma fa da harshen su wa hum qad kharaju bi yace Allah ya ce wa qad kharaju bil kufri min indikum kuma sun fita da kafarki daga gurinku kama da kalubihi alaikum kamar yadda suka shigo gurinku lam yarji'u bi maji'ihim ilaikum an kufrihim wa dalalatihim ba su ainihin wato koma ba yadda suka zo gurinku da kowane irin abu sai da kafircin da suka shigo sannan kuma da ɓannar da suka shigo yadda suka shigo haka suka fita to ta yaya za a irin wa'annan mutanen amince musu gurin mu'amala shi ya sa ƙalubalen madina sun sha bambam da ƙalubalen makka don makka nau'i biyu ne kai daga wanda ya ce yana yi sai wanda ya ce baya yi duk wanda ya ce maka yana yi a maka yana yi wanda ya ce maka baya yi baya yi to sai aka zo kuma madina sannan a cikin madinan ma yadda a cikin yahudawan akwai munafakai ga yahudanci ga munafanci to haka kuma annabi yake mumarasa ga wasu sun sa rigar musulunci kuma su ma munafukan ne haka ake ta mu'amala da su shi yasa kaka ga Allah yana kiran su yana cewa ya ahlul kitabi ya ku ahlul kitabi lima talbisuna al bil dan Allah dan me za ku dinga taku da ƙarya da gaskiya Wata tattumuna al ku dinga boyewa mutane gaskiya wa antum ta'lam alhalin kuna sana da cewa wannan abin da kuke bai dace ba in ji Allah Allah ya ce wa qalat ta'ifatun min ahli kitabi to wani bangare daga cikin su sai su zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai su aminu billazi unzila ala alladhina amanu wajhan nahari ta ai imani da da annabi aka saukar mai yanzu mu je mu nuna cewa mun gamsu da musuluncin yanzu sai mutane sun ga kamar mun shiga annan wafuru akhirahu an jima sai mu fita la'allahum yarju da mamaki raguwar laraba wanda yake mu'amala da su a madina da ba su da karatu in suka ga mun shiga mun fita tun da su sun san mana da karatu da kowa ma zai iya fita saboda haka in sun koma sai su ce wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum isu isu su faɗa wallahi kakku amincewa kowa in ba wanda yake kan addinin ku ba shi kai ku aminta da shi da haka malamai suka ce alfa'u alfa'ida ta kalima fa'ida wajen ambatan kalmar a ƙaribul madi min alhal wal fa'ida ta fi hum a ta'asiri si idafatul kufur ilayhim karfafa wajen jingina kafarci zuwa gare su wa nafi an yakuna min annabi sallallahu alaihi wa sallama fi dalika fi'ilu da kuma korewa cewa aikin da suke annabi bai da alaka da shi ai lam yasma'u minka ya muhammad inda julusihim ma'aka ba su saurara ba san da suka zo gurinka ma yujibu kufaran abin da yake wajabta mutum ya zama kafirci in dai daga wajen annabi ne san da suka shigo to ba su ji wani abu da yake da alaka da zai sa mutum ya zama kafiri ba takunu anta alladhi alqaitahum fil kufri ballantana ya zamanto a cikin manzan Allah ne ya ba da gudunma wajen faɗa wasu kafirci bal humul ladina kharaju bil kufri bi ikhtiyari anfusihim a a su suka fita dama da kafircin su suka shigo kuma da shi suka fita ba wani matsala da kayan su suka to da kayan su suka fita Allah sai ya ce wallahu a'lamu bima kanu yaktumun Allah ya fi kowa sanin abin da suke ko Allah ya san abin da suke koyewa shine masani dangane da abin da suke koyewa الواو حرف استئناف الله لفظ الجلالة مبتدا مرفوع للتعظيم أعلم خبر مبتدا مرفوع الباء حرف جر مبني على الكسر ما الاسم الموصول مبني على السكون في محل جر بالباء كانوا كان فعل ماد ناقص مبني على الدم لاتصاله بواو الجماعه walwawu fi mahalli rafin ismu jimla ta yattu muna suna koyowa in ka ga dama kana iya ƙaddara da mili ya zama to shi ne al'a'id ilal ma al mansula in yattu muna fi ilin mudari'un ne marfu'un wa alamatu rafihi subutun nun لأنه من الأفعال الخمسة والواو في محل رفع فاعل والمفعول به معزوف تقديره والله أعلم بما كانوا يكتمونه Allah shi ya fi kowa sanin abin da suke ainihin wato koyewa jimla ta yaktumunahu ita ce fi mahalli nasbin kabaru kana ka jimla ta kanu yaktumunahu ita ce la mahalla laha silatul mawsul Allah ya fi kowa ya san abin da suke koyewa sannan anan wajen a'lamu sifatun mushtaqqa sifa ce wacce aka tsago ta a'lamu bi ma'anan alimun ko alimun ba ma'anan ismu tabdil ba kamar yadda muka faɗa jiya inda wanda go ku cikin qur'ani zaka ga Allah yana faɗa da kanshi yace wallahu alimun bizzalim wanda ya baka cewa alimun bizzalimin din in ka gan shi shine da ma'anan wallahu a'lam ba da ma'anan wai Allah ya fi kowa sani ba kai ka sani to amma ya fi ka ba wanda yake musharaka da Allah cikin ilimin da Allah yake da shi babu haka za ka ga irin wannan a cikin ƙwar'ani irin su wa mallin yastati minkum daulan أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم dan hakikanin imani akwai shi ko ba shi ba wanda ya san wannan in ba Allah ba kamar yadda yake kullau anna indi ma tasta'jiluna bihi la qudiya al-amru bayni wa bainakum wallahu a'lamu biz-zalimin kafirai ne suke ta neman su an kawo aya annabi yake wallahi da da kuke cewa a kawo a hannuna yake aida da kunci a kawo an daga an gama inna rabbaka huwa a'lamu man yadullu an sabilihi wa huwa a'lamu bil mutanin irin wannan sifa ta Allah ba ismu tabdil bane yana da kyau dalibi sai sun fahimci ainihin wato wannan haka al-imam ibnu jarir at tabri yace yabunnuna anna zalika min fi'lihim suna tsammanin ta wannan aikin da suke yi yakfa ala allahi jahalan minhum billahi suna tsammanin zai iya ɓoyuwa ga Allah saboda jahilcin ba su san Allah ɗin ba yasa suke ganin kamar in sun ɓoye mutane yadda mutane ba su sani wato shi ma Allah ba kamar bai sani ba ba wallahu a'lamu bima kanu yaktumun yace yaqulu wallahu a'lamu bima kanu inda qawlihim lakin bi alsanatin Allah ya fi kowa sanin cewa lokacin da suke magana da harshen su kawai suke faɗar abu amanna billahi wa bi muhammadin wa saddaqna bima ja'a bihi za su zo da baki suna cewa mun imani da Allah mun gaskata da abin da annabi ya zo da shi yaktumuna minhum bima yudmirunahu min al-kufri anfusihim suna ainihin wato boyewa abin da suke wato zuciyarsu take dauke da shi na kafirci sai su zo sai su ainihin wato boye shi fakaruddin razi ifada ce wallahu alam bima kanu yaktumuna sai ya ce wal ghardu minhum manafar ita ce almubalaghatu fi ma fi qulubihim min aljiddi wato kaiwa makura a cikin zuciyarsu na abin da ke na kokari wal ijtihadi fil makr bil muslimina da kuma dagewa wajen kulla makirci ga musulmai wal khair da mummunar dabara bin wal bugdi wal adawati lahum saboda muguwar kwarewar yadda za su kulla makirci ga musulmi shi yasa sai mutum ya taho maka da fuska guda biyu haka ko mutum ne kuke mu'amala ta yau da shi da kullum wanda duk ya ja da ya ce shi makiyi ne to ka sanya za ka yi mu'amala da shi amma wanda zai zo maka da fuskar shi masoyi ne kuma makiyi ne to wannan ya fi matsala don kana iya sakin jiki da shi tunda ba wahayi ake ma ba alhali ya zo ne ya ya kwashi kafarka wannan ya fi ya matsala ko a babin mu'amala yadda ka ga wanda kake mu'amala da shi zai zo maka da fuskar masoyi kuma makiyi ne haka a addini wanda za su bayyana gare ku da sunan masoya kuma makiya ne billahi allazi la ilaha illa huwa sun fi matsala Allah madaukakin sarki ya tsare mu da irin waɗannan makiya wallahu a'lam bima kanu yaktumu ibn tafsir yace wallahu a'lam bima kanu yaktumuna ai wallahu alimun bisara sara'irihim Allah ya san abin da zuciyarsu take boye da shi wa matan tantawi alaihi jama'iruhum da abin da zuciyarsu ta nannado wa in azharu li khalqihi khilafa zalika ko da sun bayyana wa mutane sabanin haka wa tazayyanu bima laysa fihim kuma suka kawatu da abin da ba haka bane fa inna allaha a inna allaha alimul qalimul ghaibi wash shahada lalle Allah wanda yake fa inna Allah alimul ghaibi Allah wanda yake masanin ghaibu ne wa shahada wanda san abin da ke boye da bayyane a'lamu bihim minhum ya fusanin ya san ya san su fiye da yadda suka san kansu domin kowane dan adam yadda duk kake ganin ka san kanka to Allah ya san ka fiye da yadda kai ka san kanka kafare ne suka zo ana magana aka ce to in za ku yi magana ku kasa kasa da murya kun san Allah Muhammadu ji da shi suna gama magana Allah sai turo sako ya tawa asru qawlakum aw jaharu bi innahu alimun bi zati sudur ko ku fito ku yi magana ko kar ku yi ba wai abin harshen ya futi ya furta ba a'a abin da zuciyar ku take daukin wanda ma ba ku koyi kun yi magana ba Allah yana sanar da shi yasa yace wala qad khalaqal insana wa na'lamu ma wasu bihi yanzu nan duk taron mutanen duniya a zauna kowa ya ki magana to abin da zuciyar kowa take masa tunani take saƙa wanda bakin bai faɗa ba Allah ma yana sanar da ni ake saƙa kaga ƙarshen ilimi da sanin abu kenan wannan kuma shi za ka yi mawayo a ka daiwa wanda bai san wannan ba wayo amma wanda ya san wannan sun yafi fi ƙarfin a yi masa wayo da haka sai yace wa wasu yi jazihim ala zalika a jaza a kan wannan kuma Allah sai wa bayi sakamakon wato kyakkyawa shi yasa za mu ga a can gaba cikin suratul ma'idan Allah zai ce wa annabi ma alal rasul illa al balagu wallahu ya alamu ma tubduna wa ma taktumu ba abin da ke kun ka isar da sako abin da mutane suka bayyana da abin da suka boye Allah yana sane da shi ya sani innahu ya alamu al jahra min al qawli wa ya alamu ma taktumu ya san abin da mutane suka bayyana na zance da abin da suka ainihin wato boye shi yasa sun sha boye wani abin a baya ai Allah ya fito da shi ai yanzu lokacin da suka kashe ɗan maraki Allah ba ya ce mana wa idh qataltum nafsan fadara'atun fiha ba ku tuna lokacin da aka kashe rai an waye gari kawai wani ya je ya kashe wani ya je ajiye a kofar gidan wani dan ya gaji dukiyarsa gari ya waye aka tashi da rigima wannan suna cewa suwane ne suka kisa waɗannan sai suwane ne aka zo wannan na tun kuɗa wannan shine fadara a fiha Allah sai ya ce musu wallahu mukhrijum ma kuntum taktum amma wannan abin da kuka boye sai Allah ya fito da shi aka ce fa qul nadribuhu bi ba'diha ku je ku nemo saniya ku yanka ku dauki wani abu na jikin saniya ku dauki wanda ya mutu zai tashi ya bayani ya ce ga abin da ya faru haka ko aka yi aka zo aka dake shi ya minke ya ce wani ne izo ya kashe ni don ya ci dukiyata Allah ya ce masa kazalika yuhyi Allahul mauta yadda kuka ga wannan ya mutu Allah ya tayar da shi to haka duk wanda ya mutu Allah sai ya tayar da shi wa yulikum ayatihi la'allakum taqilun sannan haka yake nuna muku yake nuna muku ayoyinsa ku dan ku zamanto masu hankali shi yasa wani gurin yace yawmal idin yawaddul ladina kafaru wa asawur rasul law tusawwa bihim al-ard wa la yaktumuna Allah hadisa duk wani zance da aka yi a nan duniya babu yadda za a yi koyi ga Allah subhanahu وتعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتمون وتكتموا الحق وانتم تعلمون الله يتي كذا سقوي غسيا كما سيدا suka koyi Allah ya faɗa cewa innal ladina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas ulaika fil kitabi ulaika yal'anuhumullah da kuma irin wannan Allah ya ce alladina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan wahum ya alamu suna ɓoye gaskiyar suna sane shi yasa da ya ba su ilimin abin da yake kenan wa idh akhadha Allahu mithaq alladhina utul kitaba la tubayyinunahu lin-nasi wa la taktumunahu kada ku ɓoye sai Allah ya musu wannan jan gargashin gargadin da kashedin da jan kunnan amma ba su ji ba sai da suka ɓoye da abin da suka ɓoye na ilimi a littafinsu da abin da suka ɓoye na sifar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abin da zuciyarsa take ɗauke da shi na jiyya ga addini duka Allah subhanahu wa ta'ala yana sane da shi kuma sai ya yi musu hisabi akan wannan shi yasa ga da ya zo magana akan mata a abin da su kaɗai za su iya sani sai ya alakanta abu da imani da Allah da ranar lahira ya ce wal tarabbas na bi anfusihinna ta ƙuru, matan da aka sanke su za su zauna za su yi jini uku ko tsarki uku sai ce wala yahillu lahunna bai halatta gare su ba an yabtun na maka khalaqa Allahu fi hunna su boye abinda aka halitta mahaifarsu amma fa in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir idan sun yi imani da Allah da ranar lahira ne ba za su yin haka in ba su imani da Allah da ranar lahira ba to ko an samu matsala ta ciki suna iya koyewa amma in ba ka bukatar cikin ta zubar ta ci babu ko kuma in babu cikin ke da awa ta ce akwai wannan duk yana iya ainihin wato faruwa sannan kuma Allah madaukakin sarki ya sanya tsarin shari'arsa shine tsari akwai yadda mutane ta surutu Bi yadda za a samu ci gaba ba isa a canza mu Allah tsarin sama daga yadda ya kawo shi an fahimta yi na ciki idda akwai wadda dama idda ta daga cikin nau'i na mata jini guda uku za ta to bai yi wa yadda za a samu ci gaba inda ɗaya daga cikin hikima na idda shi ne a je a auna a gani matsala da ciki ko ba ta da ciki ya ce to yanzu an samu wasu na'urori in an saki mace ba sai ta yi iddar ba a je kawai asibiti an auna an gabata da ciki ta yi shi kenan a ce an sallame ta ta je ta aure ina wannan tsarin dole a bai shi haka to da wannan hanyar cewa a tabbatar da ciki ko ba ciki ɗan adam ne ana iya zuwa da ciki su ce babu ana iya babu su ce akwai Allah na iya koyi wa mutane wannan kamar yadda an sha zuwa asibiti su ce mace mutum ya ta tanadin ya mace za a haifa sai an zo a haifi namiji yana faruwa ko bai faruwa su ce namiji ne in an zo haihuwa a haifi mai su ce wata kaza za ta haihu watan ya zo ta tsallake ta ki haihuwa lokacin yana faruwa su ce ɗaya ne a je ta haifu biyu su ce biyu ne a je ta haifu nawa yana faruwa inda aikin ɗan adam ne amma wallahi inda Allah ne ya ce wance biyu za ta haifa to biyu za ta haifa inda shi ya ce mace za ta haifa to wallahi macen za ta haifa shi sa kaga ya ce inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham shi kada yake da cikakken sani dangane da abin da mahaifa take ainihin wato dauka wannan shi ne wannan ayat da muka karanta yanzu tana mana ainihin wato gargaɗi da kashedi da jan kunne dangane da mutumin da zai dinga mu'amala da kai da fuska guda biyu da an Allah lam ya kussa alaina qisasahum Allah bai bamu labarin waɗannan mutanen ba ko halin su sai dan mu yi taka tsantsan da su dan mutumin da ka gane a babun mu'amala yana zuwa maka da fuska biyu to kai hankali da shi yawa in dai ya zo kiya inda ya zo da ka gane in baka gane bane sai ka wahala amma daga ran da ka gane cewa yana maka mu'amala da fuska biyu da ya zo sai ka san wata mu'amala za ka dinga yi wallahi in ba haka ba yanzu nan zai kwashi kafarka kuma wallahi mugun kai ne maka ka san idan mutum ya duka kamar zai yi wani abu idan ya rarrumi kafafun ka in ka tashi faduwa ta kiya za ka faɗi to faduwa kuma ta kiya abin bai da kyau sai kai hankali da irin waɗannan mutane shi yasa zamu ga Allah yana ce mana wallahu a'lamu bi a'daikum wa kafa billahi waliyyan wa kafa billahi nasira dama duk wanda yake makiyinka Allah ne ya san shi to wani lokaci wato ba kowa bane in yake kin kai ke bayyana kiyayya wani yana kin ka zai boye kiyayyar shi yasa daga cikin makiyin sai su min alladhina hadu yuhaddifuna al-kalima an mawadihi wa yaquluna sami'na wa asayna wasma'a ghayra musma'in ورائنا اللين بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خير لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا abu na biyu da ayan nan ta kunsa shine tabbatar da ilimin Allah dandane da sanin abin da ke cikin zuciyar mutane ke sa maga Allah ya ce mana wallahu a'lamu bima haka tabbatar da ilimin sanin abin da ke cikin zuciya wannan duk sama da ƙasa har da mala'iku da annaba ba wanda yake da wannan sifar sai Allah kaɗai shi yasa Allah ya ce wa rabbuka ya alamu ma tukinnu suduruhum wa ma kulilu bangiji subhanahu wata'ala shi ya san abin da kirjin mutane take boyewa da abin da take bayyanarwa ma al'asafi shadi nan abin da Allah ya tabbatarwa da kansa a ayoyin qur'ani sama da aya 20 mun san akwai yadda yanda sun ɗauki wannan sifar sun ba wasu wasu Allah eh cewa akwai wasu bayan Allah su ma yadda Allah ya san abin da ke cikin zuciya su ma sun sani zamanin da wa'ayi ke sauka in kaga ka zo wajen manzan Allah ya ba ka labari cewa ga abin da ke tafa da kai to Allah ne ya masa wahayi cewa ga abin da ya kawo ka da sai kan ta makin ya aka yi ya sani a'a wanda ya san komai da kowa shi ya sanar da shi cewa ga abin da yake tafa da shi in kuma Allah madaukakin sarki bai ga dama ba sai kaga matsala sai ta faru a gidan manzon Allah shi ma bai san abin ba sai idan Allah ya sanar da shi hadisa ta menene hadisa ta iski kirkiran ƙarya da aka yi wa matan manzan Allah kowa ya sani madina sai da tariki ce wata ɗaya wahayi ya tsaya annabi sai da ya tsaya baina musaddiqin wa mukazzi shi bai ce na Aisha ta ba bai ce ba ce ma har sai da ta kai yana ce na na'isha in kin san kin ki gafarar Allah subhanahu wa ta'ala kaza kaza kaza kaza ce ita kanta ba ta yi tsammanin a kanta ba Allah na iya saukar da ƙur'ani ta dai tabbatar da cewa Allah su ya barantar da ita tace to abin da ta ɗauka ko ta hanyar mafarki Allah zai nuna wa annaba ba ta yi bai zai wa mutane bayani ashe lamarin ya wuce nan sai ga ayoyi wajen goma sha takwas a jere tun daga innan ladina ja'u bil ifki usbatun minku la ta hasabu sharran lakum da yanzu wanda ke wanke ta wanda dama shi tintin ya san ba bane yanzu da hadisi ne to da yanzu har yanzu matsaya ta suna kare ta suna ce bai inganta ba eh abin mamaki in kana karanta littattafan shi'a ba cewa ma suke wai ita na na aishin ita ce cewa mariyatul ibdi ya kazafi ta ce ta yi zina wai a'a Allah ya saukar da wahayi ne dan ya wanke mariyatul qibtiyya haka na Aisha kuma wai tana daga cikin waɗanda da'ubul ibti wallahi yana nan rubuta a littafin shi'a in kana musu zan iya zuwa maka da tafsirin ummi da na zo da shi in nuna maka inda suka faɗi wannan magana sun faɗi wannan magana to wannan yana faruwa kaga abu duk ƙanƙantarsa idan Allah bai so manzon Allah ya sanar da shi ba zai sanar da shi a irin wannan gurara ina ba mutanen mu shawara dan Allah idan magana ta hada za a yi ta kan manzon Allah to mutum don Allah ya dinga zabar kalmomin da suke na ladabi yayi kaga mun fassara wa mata tafsirin suratul du'a mun zo wajen wa zalika dallan ahada sai muka fassara cewa mun same ka kana tsananin neman shirya sai muka shiryar da kai babu ladabi ga wannan kawai zai zo sai mun samu annabi yana batacci sai maka yawa sai maka da shi mafi karancin ya zama dole ka fassara shi da ayar ƙura'ani wa na auhayna ka ruhan min amrina ma ta sadari mun same ka baka san mai ake wa littafi ba ko imani sai maka saukar da littafin ya zama maka ainihin wato haske akwai waɗanda a cikin mu suna fitattaba in magana ta shafi annabi sallallahu alaihi wasallama in za su yi ta ba sa sarawa kafin su yi ta kawai sako ta suke da haka ina ba mutum shawara idan Allah ya faɗa wa annabi magana a ƙur'ani isar Allah ta ce ya faɗa wa annabi duk abin da ya gada sai kuma baka isa ba baka isa ba kamar yanzu idan kana da uba ne baban shi yana da rai kai kana ɗin shi a gabanka idan mahaifinsa shi ya faɗa mai magana da ya ga dama don ya haife shi kai kuma kana ɗan sai ka ce to ai tun da kai ma ubanka ya faɗa ma ni ma sai na faɗa ma zai yi ai bai wa shi da babansa ya faɗa mai shi ɗansa ne ya isa ya faɗa mai kai kuma ba ɗansa ba kai kuma ba uban shi bane kai ɗan shi ne wanda aka maganar da baban shi ya faɗa mai kai bai yi wa ka faɗa mai magana da Allah subhanahu wa ta'ala kai ke zai faɗa wa annabi isar annabin isar Allah a wajen annabi don alaƙarsa da shi alaƙa ce ta alkhaliku da makalu kai kuma tun da ka san annabi ya fi ka daraja ba ma wani mutum a doron ƙasa ka tsaya wai kana cewa annabi ya fi shi daraja ya bata lokaci ne ma ka ce ga wani mutum a doron duniya annabi ya fi shi daraja ai kaman ka ɗauko sanda da takobi ne kana tambayar mutane kana ya hal jama'a da Allah da sandan nan da takobin nan wanne yafi wani kai ai ba lokaci ma kake ba ma a magana to tun da ka san da kai da shi darajar ku a gurin Allah ba i bane to dukkan kalmar da za ka faɗa to kai kokari ya zaman to akwai ladabi a cikin ta kafin ka farta ta kafin ka sake ta wannan shawara ne Allah ya sa mutanen mu sun ji wannan shi yasa Allah ya kira mu yace mana ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka imani sai ce la tattakhidhu bitanatan min dunikum kada ku kuskura ku wanda suke kasa da ku a wajen daraja su zama su ne abokan sirrin ku Allah yace la ya'dunakum khabala sanda duk suka samu dama ba za su taɓa anna akan kuwa waddu kullum burin suke yi ma a nittu Yaya za a yi wata masifa ta ƙasa muku Allah ya ce a ƙadbadatil bagda'u min afwahin wa ma su suduruhum akbar gaba da kiyayya ta riga ta bayyana tsakanin ku da su kuma abin da kirjin ya ɓoye suke jira su samu dama a kanku Allah ya ce ya fi abin da kuke jin suna faɗa Allah ya ce kad bayyana lakum al-ayati in kuntum taqilun muna muku bayanin ayoyinmu in kuna da hankali in cikin bayanan nan da muke ko kwanan nan an turo min wata makaranta irin waɗannan missionary school ɗin da muke magana ɗalibai sun je zana jarabawa an hana su shiga su yi jarabawa saboda sai sun sa hijabi yanzu kwanaki can baya kowa san rigima da aka yi a ilore irin waɗannan abubuwan yana faruwa to saboda mutuwar zuciya da lalacewa da dayyusanci makarantar da shi'ar ɗinka na addini ma ba a yarda da shi ba saboda cin amana ƴaƴanku sai kuma ku ɗauki ƴaƴanku sai ku kai su ku je su karatu a gurin shi yasa sai ka ga muna da musulmi da yawa a guri amma an rasa wa zai wakilci musulunci a gurin saboda yana da alaka da wace irin tarbiyya aka yi musu kafin su je su samu aiki ka je an ɗauki yaro ko da ya karatu ya samu tarbiyya ba naku bane ba ku kuka mai karatu ba hannun ku samu tarbiyya ba wa zai wasilta su ko ku su zai wasilta ba ku zai wasilta ba don dama ba na ku ba ne kawai abin da ya rage daga sunan na alamar musulunci sai yin sallah ta haɗa ku haɗu dama shi abin da ya ɗauka addini a masallaci ko ake addini in an fita waje maganar wai a addini ya zama kana maganan addini a waje kawai ganin kana daga cikin wanda kuke kawo rashin zaman lafiya a ƙasa shi kenan kawai sau abin da zai taso gashi a guri yana musulmi ba zai taɓa yadda ya zamanto shi ya yadda cewa wakilin ku bane na addini shi yasa Allah sai ce ha antum ula'i tuhibbuna da kunan ku dinnan kuna san su Allah ya ce wala kum wallahi ba za su so ku ba na garan da kuma Allah zai yi ƙarya mutane su yi gaskiya wallahi sai dai Allah ya yi gaskiya mutane kuma su yi ƙarya in suka saba abin da Allah ya faɗa yace wa tu'minuna bil kitabi kullihi ko kun yi imani da duk littattafan da aka saukar amma wa idza laqukum qalu amanna kamar da wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakalu bil kufri an hada sai ce ai mun yarda da abin da kuke kai amma wa idza kalau addu alaikum al adami min al ghayb sun suka koma gefe sun shirya wani plan suna son su muku kwab daya ba su samu dama ba sai daga sun kama ɗan yatsa suna cizo Allah ya kace kul mutu bi gaidikum inna Allah alim bi zati sudur kuma wallahi ya ka gani kaga duk abin da kake ganin makiya Allah na wa addini a duniya abinda da fa suke so na filan su shirya ba fa shi suke samu ba in sun yi Allah na kawo ba tsarin matsala za ka gani ƙarƙashin kullama a auka dunarar lil da atafa a hamla duk lokacin da suka kunna wata wuta don yaƙar addini sai Allah ya kashe wuta abin da kake ganin suna wa addini yanzu na illa ba, asali ba kufa duk target da suka shirya ba ne suke cin mai za su shirya za su shirya ya ruguje amma sai su sake dawowa su sake yin wani plan din yaya za a yi kawai su kai addinin Allah ainihin wato kasa to wannan yana ciki haka Allah ya ce kul mutu bi ghayrikum inna Allah alimun bi zati sudur mutu da bakin ciki to Allah da ya san abin da zuciyar bayi ke koyewa shi yake faɗa maka cewa na makiyinka ne ke hankali da shi dan Allah inda hankali ka taso a unguwa ga wasu mutane da babanka ya rayu da su ya zaunar da kai ya baka labarin irin yadda suka kulla masa sharri a rayuwa da yadda suka cutar da shi lala idan kai ɗan kirki ne ya kamata wanda suka kulla wa babanka sharri suka cutar da shi da yi watakila lokacin da yake baka labarin irin cutar wanda aka mai yana hawa yake baka labari kuma ya gama ba ka labari kuma kawai sai ka koma mutanen da ya baka labari sun cutar da shi daga kuma ka koma ka ci gaba da alaƙa da su lafiya lau lafiya lau anya kuwa to ballantana Allah ya ba yana ba da labari ga shirin mutanen nan fa amma kullum mutanen mu ba sa ɗaukar izina da ainihin wato hibra akan wannan abu wannan yana ciki sannan abu na uku da ayan nan ta kunsa shine malamai suka ce annahu laysa lana an nahkuma illa bima zahara ba yadda za mu wa mutane hukunci sai abin da bayyana ya anna Allah lam yukbirna domin Allah bai ba mu labari ba dangane da waɗannan mutanen idan dan mu yi taka tsantsan da su shi yasa yake ba mu labari da za mu dawwama akan abin da ya bayyana gare mu to da abin da zai bayyana shine da waɗannan mutanen yanayin yadda suka shigo da masu imani ne saboda Allah yake wa idza ja'ukum qalu amanna wanda ya zo a zahirinsa ya ce maka shi ne imani ne abin ya bayyana gare shi ya gare ka ba haka za ka karɓe shi ba eh gwargwadon wato yadda wa'annan suka zo suka ce sun imani akan abin da suke faɗa amma tare da haka Allah ya zo ya ce ƙarya suke saboda haka ko gobe ko jibi duk wani wanda yake kan wannan addinin duk yadda zai faɗa maka cewa ya imani da kai ya yadda da kai ya aminta da kai billahi Ladi kakka yadda da shi tunda Allah yake kakka yadda da shi ta ci gaba da taka tsantsan da shi in ba haka ba wallahi sai ya kwashi kafaka amma irin yadda mutanen mu ke saurin ruɗuwa saboda sun ji maganganun wasu daga sun dawo sun ruɗu har sai kaga wani ya dawo yana tuhumar mu a cikin gida a musulunci wai mu irin wayannan bayanan da muke wai mu ne ba mu son zaman lafiya eh duk rigingimin da ake a Najeriya suwaye suke tayar da su mu ko su suke tayar da rigingimin amma tare da haka wa mu ne ba ma son zaman lafiya mu ne ba ma son zaman lafiya a yanzu ya ishe ka misali a jihar zamfara da Allah kun taɓa ji a zamfara an yi rikicin addini eh to nan inda kuka fi yawa ya kamata ku da rigima ko inda aka fi ku to wanda ke rayuwa a zamfara yana musulmi yana da adadi mai yawa al'ummar da ba ta musulunci ba tana zaune bai da rigima ba a nan Allah sai ya je kuma inda aka fi shi wa sai ta da fada zai yi zai yi wa amma tare da haka kuma haka wasu ke ganin cewa ba a san zaman lafiya ba a san kaza ba a san kaza wannan yana daga ciki Sana'a abu na hudu da ayan nan take nuna mana shi ne hazirul mar'i mutum ya dinga yin taka tsantsan min an yi buɗi na fi kalbihi ma yi khalifu lisana a dinga koyewa a zuciyarka kana faɗar abin da ya saba ma harshenka wallahi wajibi ne mu dinga kiyaye wannan ababin mu'amala me yasa Allah ya ce wa annabi idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu idan munafikai suka ga sai mun shaida kai manzon Allah ne amma Allah zai ce musu wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu tahsilul hasil fiki ko su faɗa ko kar su faɗa dama Allah ya san manzon Allah annabi shi ne amma wallahu yashhadu innal munafiqina Allah yana shaida munafikai ƙarya suke ittakazu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu Allah sai ce zalika bi annahum amanu wannan ya faru ne saboda sun imani a ina suka yi imani a baki sun makafaru sannan sai suka kafirce a ina kashe su Allah ya fito maka da abin karara wani gurin yace ya qulu bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim suna faɗa maka da harshen su abin da ba shi bane a cikin zuciyarsu to ko a babin mu'amala ka da mutane suka dinga mu'amala da mutane ya saba ya zama maka jiki a haɗu kana faɗawa mutane a bakinka wanda kai ka san ƙarya kake abin da kake faɗa a bakinka ba shi bane a yana a in kawai ka saba a mu'amala ka da suluk ɗinka a ka in ka faɗa abu eh haka abin yake in ka ce ba haka ba to a yadda cewa ba haka abin yake ba amma ka zama zulwa jahili ka zama sahun keke ba a gane gabanka ba a gane bayanka wallahi tallahi akwai matsala da wannan ne za ku fahimci ibn abi mulaika ya ce ya zauna da sahabban annabi sama da saba'in yace wallahi kowanne yana jin tsoron munafunci a kankin kanshi abinda ba abinda sahabbai suke taka tsantsan a kanshi kamar munafunci don sun ga irin yadda Allah ke masu a suratul baqara da ali imrana da nisa'i da kuma irin su suratul tauba wadda ake kiranta alfadiha wacce take kunyatarwa mu duba irin mutum umar dan khattabi a musulunci matsayinsa da girmansa huzaifa shine wanda ake kira shine ma'abucin sanin sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma tare da annabi ya faɗi cewa ɗan aljanna ne ba shakka yake ba ta san akwai abin da in kana da tabbas ka ƙara samun tabbas da ya zo duk in huzaifa aka ga cewa bayan annabi ya bar duniya mutum ya mutu ya ki tsaya mai sallah wallahi an san akwai matsala wata rana suka haɗu da shi yace mu huzaifa ina haɗa ka da Allah tsakaninka da Allah ina cikin wanda annabi ya faɗa Ya yace to zan faɗa maka amma daga kanka ba zan sake faɗa ko ake na rantsi da Allah baka ciki amma wallahi da ya mutu kuna kallo a masallaci aka kashe sai da Umar abu la'atul yaje ya je wasa wuka ya sa mata guba wajen kwana bakwai yana wasa ta aka shigo masallaci an tada sallah ya burma masai na umar wuka har waje uku zai gudu ya fita daga masallaci nan a tare sai da ya sauke mutum goma sha wani abu zai tabbatar ba zai fita ba ya burma ma kan shi wukar ya kashe kan shi amma tare da haka sai da ya bar ma ɗansa abdullahi wasiya ya ce idan na mutu ka tsaya kan gawa ta ka gani huzaifa yana cikin wanda za su yi min sallah ya ce in huzaifa ya min sallah to na sha in ka gaba bai min sallah ba to akwai matsala sai da ya zartar da wasiyar shi ba amma mai yanzu duk alamomin munafakai da ake faɗa idan mutum zai ba da labari ya yi ne ya karya in an ba shi amana ya yi ne ya ci in an yi mai alkawari da shi ya yi mai ya saba in an yi kusuma da shi ya sadirki abin da ya hada ka da mutum ka faɗi jiri abin da ya haɗa ku ka ganin ai ba za ka iya kai shi ƙasa ba kuma wannan ba hadda sunan malanta ba abin da ya haɗa ku da mutum wani eh ga rigimar da muke da shi to tsayar da ita iyana ina ganin ai ba zan iya kai shi ƙasa ba sai na mai ƙarya duka waɗannan yana daga ciki da haka mutum wallahi hazari hazari mutum ya dukkan matakin da zai ɗauka wajen nisanta kansa da munafunci Allah ka raba mu da munafunci wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh